masu kallon farkon mu dawo daga hutar lokaci da fatan kuna cikin koshin lafiya dakta kamu je hutar lokaci muna magana akan irin gwagwarmaya da kai na shirya ah, abin nan lecture da ake yi da kuma daurat ake a garuruwa malam me ya dauki hankalinka irin waɗannan abubuwa to gaskiya akwai abin da ya hankali hankalina akwai inda zaka je misali kamar irin daura na jami'o'i ka samu wani go an ba baka haɗin kai subhanallah eh, saboda su security din wani sa'i zaka samu ce security ko ba musulmi bane ko ba menene bane a ce za a kawo ɗan rigingimu ko dan mm. ta'addanci ko menene da mm. makamantansu musamman da sassafe haka mm. da an yi sallah asuba za mu gudu mu irin jogin din mu zagayo ga ɗalibin da muke yi sannan a zo a karanta qur'ani ah, haka kuma daga cikin akwai ɗalibai da za ka ga sun shiga daban-daban waɗansu 'yan jidali ne su zo irin 'yar kure ɗin eh, da makamantansu to ana samun wannan amma cikin abubuwa da yardan Allah subhanahu ta'ala akwai inda za mu zo a hana janareto an ɗauke wuta muna ciki abu na a hana to daga cikin shi budget da nake da mizaniya har da janareto da ciyar da ɗalibai na safe da na yamma da na dare da kuɗin motansu na wanda za su je suna zuwa da kyaututtuka da dukkan abubuwan karatu gaba daya a budget ina a bangare na eh. duka wannan muna yi har mu gama da malaman da za a gayyato eh. gaba daya to saboda haka ba mu da wata matsala gaskiya tsakani da Allah ba mu da wata matsala to masha Allah daga nan office din ah, da'awa al-muntada misali mm. ah, ka dawo garin kaduna ne ko kuma ka koma jos eto eh gaske a'a da na gama nan sai alhamdulillahi allah kan alhaji bello damagu muna tare da shi a nan sai ya ce yana da wani fili a nan kaduna lokacin akwai malam muhammad badawa allah kara masa yawa rayuwarsa albarka shine mas'ul adil munsha'at hmm, gine-gine to sai ya zo aka gina wa masallaci na almanar nan karami hmm, eh. da kawai azuzuwa guda hudu kasan hmm. kawai to sai suka ce mun ni za su yi transfer ɗina su dawo da ni a nan kaduna kaduna za su a shekara ta 2001 lokacin an yi faɗan jos na rasa iyaye da yan uwa ina jin zafin abun a lokacin da muka je ta'aziyya na da na samu kuma an mun transfer ita ma kaduna ta yi faɗa tuta za a na shari'a eh. sannan ta sake yi kuma na biyu to na ce daga wajen crisis sai wajen abin nan to a takaice dai ni zan yi resign in bari sai dr Aminu din allah ji kanshi da rahama ya kama makwancin sai ya kira ne ce mahan tukur ka je ka je can to ya ce mun mai da'awa kamar mai kiwo ne inda ya ga ciyawa da shanun shi za su yi kyau nan yake zama to gaskiya ya karfafa ni ya karfafa da yake yana sa ni a jiki sosai to Allah ji kanshi da rahama kyauta na makwancinsa daga ba dai kawai na mai da al'amari ina tsallan dare ina gaya ma Allah eh. to sai na dawo nan a 2000 wajen September October watan goma 2001 na dawo wato nan kaduna alhamdulillah masha Allah mara ya kazo ka samu ah, garin kaduna musamman za a fara daga zero ne misali eh kaduna dai ban taba shigowa cikinta na kwana ba sau ɗaya na zo kaduna lokacin da muka zo wajen sheikh abubakar gumi allah ji kanshi da rahama muka karbi taskiya eh. da zamu jami'atul islamiyya nan ma da su muhammad suleiman su suka san kaduna to amma sai dai ko da lagos da na je soɗe sai dai mu zaga ta bypass to da na zo kaduna gaskiya tsakanin da allah ba wanda na sani na bar iyalai na a kano sai da na yi wata shida a nan to bello magum allah wanda ya ji kanshi a nan wajen multi clinics idoma eh. close to yana da gida sai ya bani boys quarters to nan yake zaune mala habibu hmm. tsakani da allah ban iya girki a rayuwana ba wajabatu thalatha din na abincin safe da rana da eh. na dare dukka wata shi da nan shayi nake sha shayi da sha da rana to to ban abin nan ban san ko ina ba nan nike sha to wata rana akwai wani yaro yusuf wanda da yake aiki a nan a anguwar rimi kanin isa to shine da yake kamun dan to idan aka kamun to malam zanga wai yau ni ne na samu to to eh, sai in kasa shi in ce to wannan na ranar wancan kuma na dare to haka na zauna idan zan je daga wajen zuwa almanar bata nake almanar ita asalinta markazul madina ake kiranta madina eh, madina to a lokacin he na lura duk wanda ya da madina he kaji ya sa madani madani madina kaza madina eh. ce to wani yayi ne wannan eh. to kai ni he na canja akwai ɗaya daga cikin mujallan mu da na albaya na albayan can da suka sa albayan da sunan mujalla to ni kuma akwai ta almanar a lokacin wata mujalla ce ta turancin kuma aljumu'a sai na sa Hai na yi tunani na ce kai almanar Hai eh. na sa almanar na ce wajen daukan haske duk wanda ya zo zai dan dosa ne haske da to shine ni ne na sa mai almanar amma almadina ne a takaddun da komai to idan na zo sai an raka ni in ba aka ba bata niki akwai ran da na fito na ganni a sultan bello na ce ai na niki to he da dan rakiya yake raka ni yake raka ni a lokacin gaskiya tsakanin da Allah da mutum uku hudu shida nike sallah almanar idan nayi sallan azahar sai in kwanta wajen imam eh. sai in jira la'asar sai in daɗa kwanciya kuma sai in jira magarib sai in jira isha akwai wata hajiya mai waina to a lokacin ina hada da waina har na gaji to a take dai mutum shida bakwai shida bakwai shida bakwai masu ba mutane angon ne kuma akwai GRA ne ko shi akwai mutane eh to haka muke abin domin suna cewa su yan GRA wallahi ba su taba sanin wannan mai gidan sunan shi wane wannan sunan shi wane sai da masallaci ne ya zama to mahaɗa to farkon abin da na sanya musu sai na sanya arba'una hadis ina dan karanta to a lokaci akwai yan boko rikaku eh. da na yi magana sai a yi challenge su ka eh. akliyat eh. to Allah dai yana ba mu sa'a dai muna warwarewa sai na sa akhbari littafin ahalari sai na fara sa qur'ani kaɗan kaɗan mm. kaɗan ana taruwa ana taruwa mm. bayan shekara ɗaya sai na ga ina buƙatan mataimaka sai na rika lura da mutumin da kullun yana zuwa bai fashi eh. sai in ce wani da Allah ya suna ka ya bani sai in ya suna wani ya bani a bani a to haka na haɗa kwamiti na masallacin na ce to muna so ku taimaka ku zama top kwamiti eh, da mutumin da yake zuwa kullun baya fashi to haka Allah ya bani kwamiti mai karfin gaske tsakanin da Allah wanda duk ayyukan da kake gani hmm. da falalan Allah subhanahu ta'ala da al'umma na waje da masu taimaka mm. hatta yan acaɓa mm. to su ne dai suka jagoranci komai gaskiya ba zan manta da su eh waɗansu da yake ma'aikata ne sun gama aiki sun koma garuruwansu waɗansu kuma sun rasu waɗansu kuma sun yi transfer amma har abada ba zan mance da waɗannan 'yan kwamiti ba insha Allah ina musu addu'a su ma jama'a masu sauraron mu na duniya su sa su addu'a su ne almanar su suka ɗaukaka almanar mm. sai kuma yan uwa malamai da suka zo muka haɗa hannu su ma mm. su ne almanar na malato nan an fara masallaci akwai kuma makaranta a gefe shi an fara karatu a wani ajiyar da ce an gina an fara eh, karatu eh, azuzuwa an fara lokacin mm. an turo dr professor Suleiman Uthman ya samu professor yanzu uh, daga albayan aka turo shi mm. to har ya zamanto suka ce ayyuka za su yi muni ni ne malami ni ne mai hudu ba ni ne mai hamsu salawat ni ne gidan tv ni ne rediyo ni ne kuma un jagoranci makaranta ni ne kaza sai ka ce professor Suleiman Usman ya zo daga albayan sai ya rike a matsayin shine shugaban makaranta ni na zamanto mataimakinsa hmm. duka waɗansu an shida na masallaci kuma can gefe duk ni nike yin su ta haka muka fara abun hmm. sai mutane suna kawo gudumawa hajiya amina na madisambo ba za hmm. mu manta da ita ba allah ubangiji ya ma rayuwanta albarka ita ta ɗora mana sama To akwai ni alhaji kabiru hamma yaji shi ma ya rasu dan kwamiti din ne hmm. sai ya dora mana ɗaya gefen sama domin hmm. l shape ne makaranta eh, l haka hmm. to haka nan dai aka yi ta samun taimako kwamiti suka zo suka faɗaɗa aka sai wani fili a can filin da za a gina mana gida ne ah, daga ba aka nemi taimako za a gina gidan imam da menene eh. na ce a'a a faɗaɗa shi makaranta bai kamata a nemi taimako kuma a zo a ji imam ne ya shiga <laughs> ya gini na eh. ce wannan duka yana abin nan mm. to alhamdulillahi waje dai ya faɗaɗa har yanzu yana da rassa da yawa almanar yana da manya-manyan filaye mm. akwai can hanyar zarema da za a gina permanent side wanda zai to kamar ko university nan gaba to saboda rashin tsaron nan kaga eh. ka akai yara daji ba masu yadda to alhamdulillahi haka nan yau kullum yanzu ma akwai wani gida ma da wani ba Allah ya ba mu na dab da shi shi ma hmm. an fasa za a ƙara da makaranta. Allahu akbar masha Allah masha Allah cikin gwagwarmaya na rayuwa za ga akwai abin da ya ba mutum eh, kwarai ya damu mutum ko ya bata eh. mutum rai tsanani ko kuma hmm. akwai abin da ya faranta mutum rai wanda baya hmm. iya mantawa da shi malam eh. idan muka dauki waɗannan abubuwan guda biyu na dama da na hagu wanne kake tunawa malam daya ake so kawai wanda ah. ya fi rinja eh to bibiyu malam <laughs> to gaskiya ba ran da na abun da nake farin cikin shi da ban taba yi ba shine lokacin da na ji ce an dauke ni a jami'atul islamiyya ba abun da ya kai ni wannan gaskiya farin ciki ka kasa cin abinci ma a rayuwa malam na kasa cin abinci da abun sha duka <laughs> eh mm. to babu abin da ya kai ni wannan farin ciki sannan na biyu da na ji wai na gama jami'a ba a kore ni ba domin jami'ar islamiyya kaman abin nan na farko su ba su wai in ka faɗi jarabawa zasu mm. za su baka dama ka maimaita in ka daɗa faɗuwa gida za ka dawo babu wai carry over kana aji uku wai kana da wani carry eh, over a aji eh. da ran da muka gama to daga kanmu wanda suke biye da mu wannan tsarin ya zo sai ka samu ɗalibi ya yi shekara takwas ya fita a shekara hudu ya kaga abu ya yana da carry over kawai shi yana abin wani ma ya kaga da gangan don a mm. daɗe a can da mm. makamantansu mm. subhanallah to wallahi duk wanda ya hau ya shiga jami'atul islamiyya daga lokacin zuwa baya kaga ya gama to wallahi azim ka jinjina kuma taufiki ne na Allah don karatu ne na fitan kai na ga maka pass mark din eh. sannan na ga maka in mutu ya faɗi to akwai wanda kuma suka da a haukace kowace ƙasa sai an maida ɗaliban da kansu ya haukace ba sau tsaban karatu ne da saboda eh, eh, sun bar iyalansu sannan sun faɗi ba za su wannan shekaran ba akwai wanda kuma in ya faɗi ranar za a bashi tiket malam idan aka kira sallah aka tada sallah to za a kulle gate ɗin sakan ɗinku duk wanda ya zo fita a shiga ana, bincike ya aka yi aka kama ka an tada kabbara a masallaci kana ciki sai a rubuta wani sai a rubuta a rubuta idan ya kai so uku ko so bakwai shikenan sai a kori wani a ce bai sallah ne kuma inda na gaya maka numban mutum na saka na za a mm. yada Nigeria baya sallah saboda haka dalibai su yi hattara in kai fada da mutum kora ne in kai wannan kora ne abubuwa yanzu yanzu zaka da hoto mm. in an kama ka kora ne in suka yi yawa eh. to gaskiya ran da na ji na gama mm. na gode wa Allah subhanahu wa ta'ala na tsallake siradi Allah samu tsallake <laughs> siradi abin nan to abin da yake damu na gaskiya abubuwa guda uku ne da ba zan mance da su ba na farko lokacin da muka gama jami'a muka zo yadda nike son malami na sheikh ismaila idris ke so na hmm. aka mana kazafi da karya cewa mun yi mitin cewa malam mun bar kungiya ba za mu zauna da malam ba aka zo aka ce mun ce malam jahili ne malaman abin nan jahilai ne to wannan abun malam mun haɗu da jaraban da ni ban taɓa haɗuwa da ita ba a jos sai da aka raba da malam mahaifi na ce duk jahan da zan koma in zauna don duk jos girmanta daga malamai na sai abokanan karatu sai ɗaliban da na karanta muka zo ba mai mana sallama ya ce salamu alaikum ba mai mana sallama wanda muka da da zil da abin nan mu yi da'awa ku eh. tallafa to gaba ɗaya muka zo aka ce mun zamanto shi a a mun zamanto kaza mun ce ba ruwan mu da ya ka ga mutum gashi gashi baya maka sallah duk juma'a sai an yi hudu ba akan ku a kiyaye ku to wannan abun gaskiya tsakani da Allah na bar wa Allah shi abu na biyu abin da ya faru bara aka gina masallacin juma'a ga wani bawan allah shi ma mai kuɗi a nan hmm. masoyi na ne yana so na hmm. ina son shi shekaran mu ashirin tun da na zo nan duk waɗansu hudubobi da waɗansu karatuttuka shi ke yaɗa su ya gina masallacin juma'a da makamantansu hmm. to shi ma aka ce ni na je na yi kutun gwila aka rufe masallacin don an yi ma masallaci na wayi kishiya masallaci tazaran shi daga nan zuwa can kuma wanda aka haɗa wannan abin mm. aka yaɗa ni a duniya a media cewa ni na sa aka rufe wannan masallacin gwamnati ta rufe na jihar kaduna wannan abun shi ma zan mutu da shi ba zan mance da shi ba har abada kuma na bar abun a gaban Allah subhanahu ta'ala duk yanda mutum zai a ce masallacin Allah na juma'a mm. ka yi zagon ƙasa a kulle hmm, kada a yi juma'a kada a yi karatu mm. ai wannan ina jin Allah ya ce babu wanda ya kai girman zalunci mamin mammana'a hmm, an yi suka rafi hasmuhun wasu afi harabiha to wannan abun na bar wa zuciyata hmm. kuma na bar wa Allah shi sai Allah ya yi hisabi a kai wanda Allah ya saka waɗannan abubuwan ba zan <coughs> manta su a rayuwata ba guda biyu can ma guda biyu na malam eh, matan ka nawa ƴaƴanka na malam Allah habibu me ko ko mun shiga siyasa malam mun shiga siyasa ko a a eh, siyasan cikin gidan mana iyalai na hudu ne <coughs> masha Allah masha Allah alhamdulillah kuma ƴaƴana goma sha biyu na'am masha Allah maza takwas mata biyu ai eh, mata hudu masha Allah mala habibu ba irin ku bane <laughs> a rayuwa za ga kowa akwai abin da yake so a ce mm. lokacin zai koma ga Allah a ce ga wani abu da da yanayi da al'umma suke ciki misali mm. musamman kuma malamai masu da'awa da an taso tun da abin aka taso so akwai wani abu da yake damun kamar kake fatan a ce al'umma lokacin za koma ga Allah a ce ga al'ummar Najeriya sun zama yanayi kaza suna eh. hali na kaza malam me yake ci maka tuwa kuda ya kake so ka al'umma su kasance malam wallahi malam alhamdulillah al'ummar Najeriya a yanzu ba irin karatu da ba sa ji kuma an yi karatu mm. kuma ana jin wa'azuzzuka musamman ma mm. zuwan irin wannan tv na ku mm. afirka tv 3 da kuma sunna tv da wisal tv da manara tv waɗannan kafafen yaɗa labaru allah ubangiya musu albarka da waɗanda suke hidima makarantu sun samu mm. maraki center center yara yanzu zaka ga yaro shekara goma sha bakwai ya haddace alkur'ani ga karatu ana yi amma matsalan aiki da shi ne matsalan babban matsalan shi ne aiki da shi hmm. to ni yanzu burin mu kafin mu mutu hmm. na ga allah maɗaukakin sarki ya haɗa kan 'yan siyasan mu 'yan siyasan mu da su ne allah yake damƙa musu ragaman gudanar da al'amuran hmm. a wato rayuwarmu Allah bangi ya haɗa kan malamanmu mm. ba za a haɗu duka da kitabu wa sunna ba amma ya zamanto a fahimci wuraren ta'awun mm. da wuraren da kuma kowa ya je ya yi nashi ya zamanto musulmi sun zamanto akwai mai musu magana da murya ɗaya su bi ya ce kar a fito yau a ce ba za a fito ba matukan ba saba wa Allah ba ne a samu wannan mm. sannan na uku a samu wato rashin mutuwan aure irin waɗannan matsalolin da suke faruwa da girmama darajar aure sai kuma eh, samun abin nan lafiya da tsaro musamman ma a waɗannan nahiyar mu da mu gaba ɗaya gaskiya wannan ina burin su amma karatu ana yi babban abun aiki da shi Shi ne matsala kullum ana amma ka samu sababbin zunubai da barnan da baka taba jin su a adda tarihin mu na da ba sai mm. kaga kuma suna yawaita irin fyaɗe ma ƙananan yarinya wata shida ka je a masallaci jefa qur'ani a shadda ko da yake in kiyama al'amuran mukaddimatul kiyama ba abun da mutum ba zai gani ba kamar yadda manzo Allah ya faɗe su Allah da ya sa mu gama da duniya lami lafiya babban buri shine duk abin da muke yi kuke Allah uban ya karba mana amin amin wallahi azim mm. wannan shine buri to dakta Allah saka da alkhairi Allah ya karfafe kuma Allah ya ja ku wani albarkaci rayuwa amin ya albarkaci dukiya da iyalai malam da rayuwa baki da ya kara muku ilimi da jajircewa wajen kira ga addinin Allah subhanahu wataala ya karba mana baki da masu kallon mu kuma Allah saka muku da alkhairi kasancewa ku da mu a cikin wannan tattaunawa da fatan kun amfana da irin gwagwarmaya da dakta yi kuma za mu yi aiki da irin ah, uslubi da yanayi da su dakta suka yi Allah subhanahu ta'ala ya datar da mu ya amintar da mu baki daya ya kare mu daga sharrin dukkan abin da ya halitta ya datar da mu amadin abokan aiki na suka tayar gabatar da wannan shirin ke cewa ku ci gaba da kasancewa da Africa TV 3 wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ركبت بوارق الذكرى So